ɗaya ga watan jumadal akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو abrar wa Shiarul الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نال الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu muna gargashin kitabu ma ya kuluhu idza dakhala fi salat littafin da ke mana bayani akan zikirori da addu'o'i da salatai da kabbar bari da ake son mutumin da yake sallah to ya kokari ya kiyaye su mun shiga babi na 69 babin da ke bayani akan asma'ullahi husna Allah madaukin sarki yana da sunaye masu yawa amma saboda ya tausaya mana ya ji kanmu sai ya waro guda casa'in da tara ya faɗi falalansu kuma saboda jin kai na allah sai allah maɗaukin sarki bai ayyana su ba sai ya zama daga cikin sunayen da suka zo cikin alkur'ani da kuma waɗanda suka zo cikin ingantattun hadisan annabi inda mutum ya tattara guda casa'in da tara ya kiyaye su kamar yadda ya zo a cikin ruwayan abu huraira wanda al'imamul buhari ya fitar cewa duk wanda ya tsara wannan to ya shiga aljanna ya gama na gaba cikin sautul araf allah maɗaukin sarki ya ce walillahi al'asma'ul husna wadda ohu biha allah yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙo to ku roƙe shi da waɗannan sunayen wannan ya sa muka ɗauki lokaci mai tsawo muna ƙoƙarin mu fahimci sunayen sannan kuma mu fahimci ma'anan kowane suna daga cikin sunayen Allah a yau da izinin Allah za mu tashi suna na arba'in da bakwai ne attawab attawab suna ne daga cikin sunayen Allah kuma wannan suna ya kamata a ce dukkaninmu nan mu mu fahimci ma'anan wannan sunan domin mu cin moriyan wannan sunan abubuwan da za mu zo mu ji suna makalkale da wannan sunan to yana da alaka da ayyukanmu sannan kuma allah madaukin sarki yana biyan bukata a lokacin da ababen da za mu ambata suka faru bawa ya fahimce su kuma ya ɗauki mataki na farko mu sami yardar mahalicinmu na biyu mu sami sassauci a rayuwarmu ta duniya da lahira na uku kuma mu samu biyan bukata to idan muka tsare waɗannan abubuwan sai mu zauna lafiya a cikin hadisi annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yana cewa da ba kwa kuskure ko da ba kwa yin laifuffuka to da sai allah madaukin sarki ya tafi yadda ku ma'anan wannan shine ya hallaka ku sai zo da wasu bayi waɗanda za su yi kuskuren ko su yi laifin soke allah sai allah ya gafarta masu wannan kuma ba kira ake da cewa ku zama masu laifi ko ku zama masu kuskure da gangara ba shi dan adam ku yadda allah maɗaukin sarki ya yi shi ku lallai kawai sai ya yi laifi ne kun gani da allah bai yi mu da zubi irin na mala'iku ba malaman tauhidi sun kai sun komo cewa wai shin annabawan allah suna yin saga irin zunubu ƙananan zunubai ijma'i ne akan cewa annabawan Allah ba sa yin kaba'ir zunub amma wannan za mu tattauna shi ga waɗanda suke halartar karatun da muke na sharhu sunna na al al-Imam al-barbahari za ku ji menene ta haƙiƙi na malaman sunna akan wannan kadiyar idan mutum yana ƙoƙarin ya kai kanshi. aji irin ajin da Allah maɗaukin sarki ya aji annabawan shi da manzannin shi to zai wahala ko kuma ya cinci da kanshi ya kai kanshi zuwa ga daraja irin na mala'iku da Allah maɗaukin sarki ya yi su cewa su ba za su saba mashi ba to mafi alherin wanda zai yi laifi shine wanda zai marma zai tuba amma in ya zama ga laifi kuma babu tuba to mutum bai fahimci ma'anin wannan suna na attawa ba an fahimci wannan da kyau ko Allah ya taimake mu ya ce ai huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi Allah madaukin sarki shine wanda yake karban tuba daga bayan shi halan ba'da halin duk yadda uh, zunubin ya maimaitu inda tuba biyo bayan shi to Allah madaukin sarki zai karba idan kin ga kin yi laifi Allah madaukin sarki bai karba tubanki ba ko to akwai haƙƙin wani bil adama ne a cikin wannan inda haƙƙin shi dole sai kin maida mai da haƙƙin shi shi sa kamar yadda al-Imam An-Nawawi ya faɗi a cikin Riyadus Salihina dangane da shuruɗat tauba da ya kawo sharɗa guda uku na farko annadamu alama fata yin nadama akan abin da ya gabata wani yato Allah ya uda ila zambin fima baki alaihi min umurihi sannan mutum ya sa azaman ba zai ƙara koma ma wannan laifin ba na hudu na uku wa an kalma kalma'as ya tafi satiya in kana mutalabbisan biha ya bar laifin in yana kan aikatawa a lokacin na hudu sai nawa ya ce in haƙƙin wani bil'adama ne na mutuncin shi ko na dukiyan shi ko na wani abu nashi to sai a yi marmaza a maida mashi Ku gano wannan ina gaya muku da a ce Allah bai karban tuba da an shiga uku da an shiga uku ina da ƙinin a cikin mu nan zai wahala tun da rana ta bullo zuwa yanzu baki wani kuskure ba zai wahala an gani amma ba mamaki cikin mu kila akwai mu asumai inda zan baki labarin yadda ake kama laifi ko za ki ga dumu-dumu cikin shi kiki Shi dai allah madaukin sarki kawai kiyaye shi sa allah yana shimfida hannun shi dare da rana don duk wanda ya san yayi ba daidai bai mai yamma zai tuba kuma yana shimfida da safe don masu laifin dare su tuba shimfida da rana don masu laifin dare masu laifin rana masu laifin kaza a yi marmaza a yi ta tuba wa rabba stagfiru rabbakum innahu kana gaffara Allah madaukin sarki ce muke mu fama min abdin asahu wa balaga isyanuhu madahu summa raggaba fi tauba ilaihi illa futiha lahu abwaaba rahmatihi mala yake cewa fama min abdin babu wani bawa daga cikin bayan Allah kaf asahu wanda zai miƙe kafa ya saba ma Allah wa balaga isyanuhu kuma wannan saba ma Allah da yake kai matuka madahu mana ya kura saban Allah menene kurewan saban Allah hmm eh menene saban Allah wanda ya kai kululuwa da ba na sama da shi shirka ko yi ma Allah mutum ya kai madakin, ya kai ƙololuwa sun marage ba fi ba, sannan sai wannan bawa sai kwaɗaito a kan ya tuba illa fataha lahu abuwa ba rahmati face Allah madaukin sarki sai ya buɗe ma wannan bawa ƙofan tuba gare shi a hadisin da limamul bukhari ya ruwaito saboda annabi ya kai matuka wajen ya kwadaitar tadda bayi a kan su tuba ya ba mu labarin wani abu da zai faru a lahira wani mutum aka waye gari yinin kiyama zai tafi hisabi sai aka mai komai littattafan ayyukan shi sai aka kawo mujalladi ɗari gani a cikin mujallaje ɗarin nan babu aikin alheri ko ɗaya a ciki idan aka ce mujallad wannan mujallaje da yake nan kuma shi mujallaje suna ya tara kun gani mujallaje suna ya tara ko wanda ya fi wannan ina wannan littafin buhari ne su zama shi kun fahimci wannan shi ma yanzu wannan shi ma mujallaje ne shi ma mujalladi ɗaya ne to amma shi wancan mujalladi na lahira sai annabi ya ce maddal basa kowane ɗaya iyakan ganin mutum tsawon shi da faɗin shi irin wannan har guda ɗari kuma cikin wannan mujalladi na zunubi ba inda aikin alheri ya yi reflecting a ciki duk zunubai ne ya tafi da Allah ya tafi wajen Allah da waɗannan laifuffuka na shi sai Allah ya ce a je a duba kuma ya bincika bai da wani abin da ya aikata na alheri wanda zai kafada da kafada da wannan bawon ya ce a shi babu wannan guda ɗari ya kamata a ce in zai zo da na lada ya zo da kamansu guda ɗari shi mako ko to babu to sai aka bincika sai ga wata bitsaka aka ce takarda ne ta fata Shi shine bitsaka a cikin rubuta la’ilaha illallah tun da ya taba fadin la’ilaha illallah ya kudurce ta bai taba yin abin da ya warware ta ba bai taba shirka ta hanyar kalma ko ta hanyar aiki bai taba zuwa wajen bokaye ko yan bori ba duk wani abin da zai raba shi da Allah bai taba yi ba kun gani to a lokacin da haka ya faru sai aka ɗauki wannan bai tsakan sai aka ɗora a kan ɗaya bakin ma'auni a farantin mizani sai wannan la'ilaha illallahun ta rinjiyayi dukkanin wancan laifuffukan da yi sai Allah ya gafarta mashi ashe a lahira ma Allah yana gafara to za mu zo mu haɗa wannan da kuma wasu abubuwa guda biyu da aka faɗi cewa mai laifi ba a gafarta mai in ya bari aka kai wannan gejin za mu zo mu ci na ɗaya kenan na biyu annabi ya ba da labarin mutumin da sana'an shi satar likafani sai an yi mutuwa da shi za a je a kai mara lafiyan eh, mamacin kabarin shi ana ta alhini da shi ana dawowa cikin dare sai ya koma ya haƙe kabarin shi abin da yake zuwa kawai sai ya zara likafa ne yanzu wannan likafa ne haƙƙin mamaci ne wanda ya ci haƙƙin mamaci yaushe zai biya shi sannan kuma ya ci zarafin waɗannan na raye ‘ya'ya da ‘yan uwa da abokan arziki na shigawan haka zai zo ya wanke wannan likafani ya ɗinka ya kai kasuwa ya kasa ya siyar yana nan a wannan hali sai ga cutan ajali ta kama shi akwai cutan da inda kama mutum shi da kanshi ya san cewa kawai ana jiran lokaci ne su ma waɗanda suke jinya sun san cewa lokaci kawai ake jira a lokacin shi ne sai ya kira 'ya'yan shi sai masu wasu wasiya ya ce ko kun san halin da muke ciki kun gani kuma ko kun san sana'an da muke yi sau da haka yana ganin kai muddin allah maɗaukin sarki ya ritsa shi ma'anan ya ritsa shi ne ya iya tayar da shi a bayan da ya mutu to ko yana da ƙinin ba zai samu rahmar allah sai ya tsorata sai ya firgita hankalin shi ya tashi sai ce mai 'ya'yan yana mutuwa su kona garon shi su raba tokan gida biyu idan iskan teku mai karfi ta taso to su sheke wannan iskan ta wannan toka a cikin iska sannan kuma iskan sahara a sheke ɗaya in ya kai na gani ya tsere ma Allah suna yin haka sai Allah madaukin sarki ya umarci iskan tudu da iskan teku su hada shi waje da sai ga gaban Allah Allah ya girke shi ce kai me yasa ka wannan abin da kai ce Allah tsoron ka nake ji sai ce kana ya taimaka kun gano wannan ya tuba tun lokacin da yake wancan magana saboda ya riga ya tsorata zuciyar ta raurawa hankalin shi ya tashi to amma wannan shine abin da malamai suke cewa shar'uman man qablana shin yanzu mu a shari'an mu yin irin wannan nadaman yana yana wakiltar tuba mu sai mun zo mun ji matakan tuba a cikin wannan addini ko a cikin wannan al'umma ko a cikin wannan tafiya na musulunci akwai mutumin da aka ce shi bashi da ruwa yake bayarwa na hadisan suna cikin bukhari fa amma idan ka ji an so bashin ya bar wasiya ga yaran shi da ke bin bashin cewa in kuka je idan mutum ya ce bai da hali ci ku kyale shi muna fatan mu ma muka je lahira Allah madaukin sarki ya daga mana kafa yana mutuwa sai Allah madaukin sarki ya ce aikin da yake yi na sassauta ma bayina mu ne muka fi cancanta da wannan aikin saura ka je ka kai ma mun sassauta maka in za a lissafo muku laifuffuka irin waɗannan da mutane suka yi suka tuba Allah ya fi musu laifukan da yawa abin da ya sa a wajen wa'azi irin wannan ake ƙoƙarin kawo waɗannan ko saboda karo da aƙidan khawarij su khawarijawa cewa suke mutum na aikata sabo to shikenan kulle mai kofan tuba kuma ya riga ya shiga uku ba ta yadda Allah zai yafe mashi kuma ya zama kafiri in ya shiga wuta ba zai fita ba shi ko bawa a lokacin da ya laifi abinda ake so shi ne ya mazai tuba kuma karya suke taba haƙƙin bil adama. in yi wannan shi ne ya shiga matsala kawai an gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan suna na allah na attawa allah mai karɓan tuba to ku kiyaye akwai bawan da zai yi laifin da zai je lahira shi kuma Allah bai nufin ya yafe mashi ba har sai ya sa shi a wuta akwai laifin da Allah baya su shine laifin baki surutu ko su zunubai da bawa yake furta su to Allah baya son wannan shi yasa a gidan wutan kika leka kika hango wasu kansu yana kallon garwashin jahannama amma na saka to masu surutu ko ƙarya ko gulma ko annimimanci da sauran didi dai to duk wacce ta ɗabi'anci da wannan ka sa ta a wuta kifa fuskanta ake yi za ku iya wannan ku iya bakinku shi sa annabi ya ce masa habbai kuffu alaika haza wannan kai taka tsantsan da shi dama shi dan adam so da dama sai ya ce bakin nashi ne bari ya faɗa abin da ya ga dama ya faɗa in baki naka ne shi kuma Allah da yi ka shi kuma ya sa ka'ida abin da yake so ka faɗa ka kai a hankali Allah madaukin sarki ya taimake mu wa fariha bi audatihi wa taubatihi kuma Allah madaukin sarki yana farin ciki idan bawan shi ya fitan kafa sai kuma ya dawo ya tuba ya za zamanin annabi akwai wata mata 'yar kabilan gamidiyya ya zo kalli mutunci irin na sahabbai ita wannan gamidiyar fa an fasanta 'yar madina ne an san iyayenta an san 'yan uwanta an san kowa nata sai ta zo wajen annabi cewa wannan cikin ba na halal ba ne cikin shege sau da aka tsaida mata da hajji annabi ya gama duk binciken da zai a ƙa'ida musulunci fa mutum bai zuwa ya faɗi magana kawai daga ya faɗa sai a ce to tun da wani mutumin kirki ne kawai a yadda kowa ya faɗa sai an yi bincike kowa yi ya gama bincike sai ce ta tafi sai ta haifi ta tafi in mu ne yanzu sai an sa 'yan sanda guda uku suna gadon mutum ko annabi ya fahimci imanin da ya kawo ta imanin zai tsira ta bayan da ta haifa ɗan ran da ta haifa ranar ta lullubo ɗan ta kama annabi ta ce gashi ta haihu ya ce tafi ki yayi sai ta je ta shayar da yaro shekara biyu ta dawo ta ce yaro sun lagashi annabi ya dauki gurasa ya ba yaro yaro ya dauka ya ce annabi ya ba da ya rike yaron ya mika ma wani sahabi ya ce je ka jefe ta zo kalli da yake annabi musulmi ne ko muna kwaikwayon musulunci irin na annabi ne yanzu me ya alakan laifin yaron da laifin uwan akwai mu yanzu ya kama yaron a jifa shi ya ce mai za mu yi da shege annabi ya ɗauki yaron ya ba wani sahabi ya ce je ka rike shi ita kuma ya ce aji a jefe ta da aka jefe ta ta mutu kuma annabi ya ce aji a wanke ta aka yi mata wanka ya ce a lullube ta da likafani kuma aka sa mata likafani kuma ya ce masu habai a daidaita sahu ya wuce gaba umar ya ruko shi ya ce ya rasulallah a dusalli alaiha hawa ƙar zanat yanzu annabi sallah za ka yi mata sun muna yau sai a ce kar ka yi mata sallah don ya zama uku ba ga 'yan baya don kar wata ta je ta yi haka ne na ya bige hannun umar ya ce kai umar duk garin nan kaga wacce ta tuba irin nata laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina law sa'arhu tayi tuban da da za a karkasa tuban irin yana ke karkasa ragon laye ana kewa gida gidan ku ina ke karkasa gumba ku eh a ce za a kasa tuban na ta ita daya gida gida 40 family 40 na Madina iya isa shiga aljanna da wannan tuba na nata kwana daya ku kalli ita sanadiyan shiganta aljanna laifi akwai wanda shi kuma sanadiyan shigan shi wuta shi kuma bin Allah a tsammanin shi yanzu zuku wai tsara annabi ya aminta mahadacin Kur'ani amma kuma yace dan wuta ne shi saboda zafin kai ma ɗauka yake annabin ma yana da matsala to annabi ya gama rabo yace wannan rabon ba dan Allah kai ba su suna da tsarin da shine na Allah na annabi ba na Allah ne annabi ya ce yamraquna min al-islam suna barin musulunci kuma sun malaya na ilai in sun yi fitan kafa ba za su dawo ba yanzu kallon wannan baiwar Allah laifi ta zo da shi hamshaki mai muni amma ta yi tuban da annabi da kanshi ya miƙe mata sallah kuma saboda iko irin na Allah sai Allah don ya ambaci darajanta a bayan ba ta sai ga wani ya rike annabi karye mata sallah annabi ya ce bari ga darajanta gani amma bawa ya ɗauka ai shi ya kai matsayin da shi baya laifi a lokacin ne ma yake zama asalin mai laifi amma abinda Allah madaukakin sarki baya so shine bugun kirji akan laifi la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya ce bai so to bawa kawai bari an bayyance wannan to shine yace wa fariha bi audatihi Allah yana farin ciki da dawon bawa wa taubatihi da kuma tuban shi malam to gargirin nafsu muddin dai mutum ba ya kai gargara bane idan mutum ya bari sai da ya zo gargara ya ga alamun mutuwa sun gama la'asar a kan shi tsaf sai ce zai tuba wannan ya shiga uku mun gano wannan kada mutum ya kuskura sai ya zo gargara ya kule yana cewa rabbi laula a hartani ya Allah ina dama a ce ka ɗan yi man jinkiri ila ajalin karibin zuwa ga wani ajali na kusa fa asaddaka wa akun minas salihin in yi sadaka in zama daga cikin mutanen kirki Allah ya ce walan ya akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha bawa ya riga shiga matsala irin wannan yanayi yana daga shiga gargara ko shine bawa ya bari sai da ya tsufa bai da karfin wannan laifuffukan ko sai da kudin shi ya kare bai da kudin yin wannan laifuffukan sannan ya ce zai tuba Allah ba zai karɓi tuban shi ba amma yanzu misali karuwa ce tana iskanci sai aka je aka gwada ta sai aka ga tana da cutan kanjamau sai da ce ta tuba Allah ya karbi tubanta ya yafe mata cin da bata kai gargara kun gano wannan da kyau ku amma sai da cutan ya kwantar da ita ana kwantarwa ana tasarwa wanda an gama yanke tsammani ba za ta tashi ba sai da ce Allah na tuba ayya ta yi sa matsala ta kai gargara kuna fahimtar wannan da ke ku amma muddin ba gargar ai ci cuta ba shine mutuwa ba ai ko cuta mutuwa ne ba shine mutuwa ba shi yasa ya zama wajibi mu tsaya mu kalli kanmu kan mu bari sai mun zo gargara sannan mu ce za mu tuba au tatlu ash-shamsu min magribiha ko kuma sanda rana ta bullo ta yamma wannan ga waɗanda Allah ya masa jinkiri za su ga tashin kiyama kenan daga ran da rana ta ƙullo ta yamma to magana ya lalace duk wanda ya ce ya tuba a lokacin Allah madaukin sarki ba zai karɓi tuban shi an riga an kulle kofan karɓar tuba bayan sun shiga uku a lokacin Allah madaukin sarki ke mana da kyau mala ya ce famin hadisi abi musa marfu'an a cikin hadisin abu musa al'ashari daga annabi ya ce inna allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil layl Allah maɗaukin sarki yana shimfida hannun shi in dare yayi li yatuba masiqun nahari saboda masu laifin ranar su tuba wa yabsutu yadahu bin nahar yana shimfida hannun shi da rana li yatuba laili layli dan masu laifin da su tuba hatta tatla ash-shamsu min maghribiha haka yake zai tayi zai tayi kullun su biyu har sai rana ta bullo daga yamma rana na bullowa daga yamma an kulla kofa a san tuba shi ke bawa ya riga shiga cikin matsala kenan an gano wannan da kyau shi sa yanzu kina da chance kina da dama duk abin da ke yi ki tuba sai kuma ki koma fresh domin Allah madaukin sarki ya ce duk wanda ya tuba Allah zai karbi tuban shi to da shine at-tawwab amma su khawarij su ne suke ma'alla maɗaukin sarki karambani mutum na yin laifi sai su kulle mai kofa gaba ɗaya ai ya riga ya ɓata da Allah saboda wai su an ɓata da su wai ɓatawa da su shine ɓatawa da Allah saboda tsabin karambani shi kuma Allah ba haka yake Allah shi kyauta wa an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abdullahi dan umar ya ce annabi ya ce inna allaha ya kabalu taubatal abdi malam yugargir allah yana karɓar tuban bawa muddin bawan nan bai kai gargarar mutuwa ba shine bai kai dab da lokacin da za a tsani a zariran shi ba in mutum ya tuba allah maɗaukin sarki yana karɓar tuban shi ina da yaƙini tun daga ni kai na harku duka akwai laifukan da muke da su eh ko a cikin mako wata mala'ikiya jibrilu ne ko mala'ikiya israfilu ko mala'ikiya mika'il akwai dole akwai wani abu dai ko da laifi ne wanda ke kila tunaninki ba laifi ba ne kila wajen allah laifi ne an gani to in dai har ba sa girman kai ba ki ka tuba allah zai yafe maki wani yana cewa ta in mutum ya ce ya tuba ya ƙara laifi ya ce ya tuba ya ƙara laifi ya ce ya tuba in ya ƙara Allah ba zai yafe mashi ba ƙarya yake yi ko so miliyan mutum ya in ya tuba Allah zai yafe mashi ku gano wannan a kowane hali hali guda biyu ne kawai Allah bai karɓan tuban bawa shine me lokacin gargara da ƙullowar rana da gayama in ba wannan ba duk laifin da bawa ya in ya tuba Allah zai yafe mashi kuma mu musulmi ba irin kafirai ba ne kafiri in zai tuba sai ya jaye kompensin ya zauna gaban malamin shi ya faɗi laifuffukan duka wai shine wa alamun tuba ko ƙur'ani da yake cewa ja'uka su zo maka su roƙi gafaran Allah ka yi masu gafara kawai ana cewa ne mutum ya je ya ce ni na yi laifuffuka saboda haka a taya ni roƙon Allah amma ba lalle ya faɗi laifuffukan ba ku gane sai inda fa laifin na wani ne idan laifi ya shafi na wani to an shiga matsala akwai wani matashi ya kai kusan shekara ɗaya da rabi mun taɓa yin wani karatu a nan yana karatu a nan polytechnic ne ranar ya ce ikon allah muna karatuka shi bai taɓa kawo hankalin shi wajen karatunmu ba kawai rayuwar shi yake na duniya kawai tseren nan kawai sai ƙas sai ɗan ji sai kuma ya ji laifin shi yana zaune ne ta hanyar waɗannan abubuwa da ake ni iskancin nan na zamani whatsapp ne ko tugo ne ko facebook ne ko waye ya ce a haka suka kulla soyayya da wata mata ya ce matan nan matan aure ce ya ce malam karɗin ci wani abu ya ce duk abin da ka sani ya faru ya ce kuma karatun nan ya ɗaga hankali na ya ce shi yanzu ya zai ya ce ayyan da za ka yi ka tashi ka je ka samu mijin matan ka gaya mashi ya ce ba zai iya ba na ce to ka daji abin da makaranta ya karatu ya ce to magana ya kare shugana ya kare sai ka gaya mashi don ya ji laifin da kai mai zai iya ya taimaka yanzu wannan ba haƙƙin Allah ba ne domin jiye mun karanta Allah zai kawo shi a farfajiyar kiyama ya zaunar da shi a karanta laifin gabaɗe a gaban mijin da matan da kowa na kallo wannan laifin manzo Allah ba zai ceci ne irin wannan laifin ba cin amanan gidan aure annabi ba zai ceci wannan ba sana ce wa mijin ya kwashe ladansu ana tura su wuta ya ce ba zai iya bari sai an je lahira haka ya faru ba kuma shi ba zai iya ba zai iya zuwa gaya mijin matan ba zai sa abin da zai faru ba mala akwai abin da zai faru na ce da abin da zai faru a duniya zai faru ya amma wancan dai a lahira zai faru kaza ba abinda da za ka yi ni ba sa abin da zan faɗi ba next iskancin nan kuna ta yi amma iskancin har ya haura gidan wani ka shiga matsala ya kira matan matan ta taso daga abuja ta zo ta same ni ko nawa za a kashe a yi wani addu'a allah ya fi masu za ta kashe tana da kudi ce ba wani addu'a kawai iyakan wannan ne ke ba ki zai gaya mijin ki roƙi ya fara zane iyakan shi kenan kawai ya za ci iyakan shi kenan kenan suka rabu suka yi alkawari kar kowa ya fada kawai shi ne a yi gargare kawai zai ce mawala malar malam zai ci ya tashi ya tafi abuja ji ofishin mutumin nan ya zauna ya gaishe shi tsab ya ce ka zo da wata bukatan taimako na ya taimake ka ya ce eh me taimakon ka ya faɗi tarihin shi duka ya ce wannan mutum kawai kallon shi yake ya ce ga abin da ya haɗa shi da matan shi har ga abin da suke da ya gama da ya ce adina sani ci dina sani shi duk abin da kuke yana kallon ku don na kuna haɗu a hotel kaza a hotel kaza a waje kaza tana biyo kaza ne kana katu waje kaza kana kaza kuna haɗu a kaduna kuna haɗu a abuja waje kaza duk na sani ya ce tashi ka ji allah ya isa ya ce duk na sani a lokacin ya kira ta ta zo ta gai tana ganin shi hankalin ta tashi ta tun na san abin da kike yi ke ma ke ji Allah ya isa a duniyan na akwai wanda zai je roƙe shi ya fi a duniyan na akwai ba namijin da zai yafi wannan laifin a duk duniya babu shi ba shi ban san shi ba ko na ta labari a irin wannan yanayin shi ya ce ya yafi amma ya ce matan ita Allah ya sace da zuri saboda aminci iyakan aminci na ƙarshe ke kun gano na gaya muku akwai kukan da wani ya taba kawo man muka zo muka zauna da iyayen yarinyar nan da kowa da komi wai samarinta take da shi ne wasu ke yin waya idan kawai matsalar da da kira wannan waya wannan ma ana gaisawa wai da suna wai ana mutunci ta karyata kowa ya karyata ce ba matsala suwa ne ne samarin da yake zargi a ce suwa ne mata <clears throat> da mutunci je kira su suna zance kai kana waya da wannan Ke ce yi eh. kai kana waya da ya ce yi kasan ta da ya ce yi mai haɗa kusa da mata wasu ya ba su ya bani kawo mutunci suke tashi na tsitsin kama su mari daidai wayan iska ne na unguwa na ganin sirrika ce ka kakku kara suka ce take kiransu ɗaya ciro waya ya ce malin ga lambanta wallahi tallahi kira ya kai 180 duk ita ke kira ya ce ban taɓa kiranta ba ce Uwaka ce da ta kira ka ɗan na ce yanzu da ka girma da sai wani kira ka ya ce ai muna yin waya da Uwaka. ya za ka ji wannan uwar ne ta shiga ta nan ita yanzu nan an yi wannan an taɓa ƙashin da sai ta kira ta tuba a abin da ya bayyana abin da su ma suka faɗa a abin da kowa ya faɗa amma mijin ya ce har yau ya kasa ya gare ta shi kuma yana gaya mashi mutum yana yin laifi ya gane ya yi laifi ya gane ba abin da yi mai kyau ba ne ya tuba ka yafi ta ce Allah ana cikin ko me yake ciki in yi tuna kawai sai an datse mai jin daɗin wannan abin ce bai da aminci da ita yanzu ga wannan laifi ne nawa na wani da aka yi mashi ba na Allah ba na sha zama da wasu a unguwan nan da iyayensu Ka ga yarinya ta rena uwarta ayi ayi ayi ayi ta gici yanzu wannan ta je lahira ya zata da Allah akwai yarinyar da muka zauna uwarta ta ce Allah ya tsine miki albarka ta ce ba matsala ta ce ƙara wani ma ta ce Allah ya tsine miki ta ce ba matsala ƙara wani wallahi wannan abu ya daga ma hankali bayan da ta tafi na sallame sai na aika kira yarinyar ta da ce kake sa da kike ni ta ce ita kawai tun da uwarta ta sa mata ido a kan saurayinta shi sa kawai ba ta san uwa sun ci waya saurayin ta ban lambar shi ɗan samari ne na kira shi a waya ya taso tun daga cin ya hau roba roban shi ban haka ɓara rubuta kawai sai ofis ɗin yana zuwa ya zo muka gaisa ya koma ya zauna ji ka wannan ya ce na ce uwarka ne ta zo ta kawo karanta na cewa in ba ka rabu da ita ba ta tsine maka albarka ya ce na rabu da ita ta ce wani za ka yi maka ya ce wani abin wasa ne? wallahi watawa abin wasa ne don ubanki ya zazzage ta kawai zai fita na kirashin ce zu ya ce wata ta tsine mata so uku a ta rabu da kai a gaba na nishe da yanzu ya za a yi ya ce ce ba ki da hankali ilikin eh, gawa uwata ina da yaƙini bata san nan ba kuma ina da yaƙini haka bai faru ba amma wallahi na fi son uwata akan kowa a duniyar nan kuma bai lalazi ba ruwana da ke ta kira shi na ce aurenta za ka yi ce wallahi aurenta zai na ce to zan sulhunta ku fi tashi muka je muka samu uwarta na ce to ga mai neman ta ɗin ta ce ni wallahi ba kin shi nike ba ban taba ma kin shi ba in ji uwan amma abubuwan da take man ne sai na gaba inda zan rama sai in ce a daina soyayyar Sai to yanzu ga abin da ya faru ga abin da ya faɗa aka ba da haƙuri na ce to ki ce kin yabe sai ta sun yi auren yanzu ba sai auren ban je ban sani amma to kallirin wannan uwarki da ce Allah ne nake albarka ko ce ba matsala a ƙara wani matsalan shi ne sai ta je lahira ta ga ƙofar aljanna ba ba an bige ta da ƙusa ba inda za a shiga lokacin za ta gane da matsala wannan shigantaka har ina shi falallashi ko ba a fin da bai bayan Allah madaukin sarki kiyaye shi sa kakki bari ki kai gargara wallahi ki marmara ki saranda walau na insana taba'a hawahu kuji da a ce ɗan adam zai kwashe rayuwar shi kawai yana bin son ran shi ne a wista jabali shaitanihi kuma ya kasance inda shaitanin shi ya kada da shi nan zai kada wata ma da fi jurmihi ya rufe ido kawai laifuffukan shi kawai ke shimfiɗawa wa isiyanihi da madaran saban Allah kai faƙatalar mi'atu nafsin a ce ya kashe mutum sun kai ɗari warta kaba kullu ismin duk wani iskanci a duniyan nan yayi shi wa'ara da tauba nan sai gane abin da yake ba daidai ba ne yi nufin tuba kun gane wal kuma ya nemi gafara wajen Allah taba alaihi tawwa Allah mai karban tuba ya fi mai zai kun gane laifin wajen Allah Allah zai yafi amma waɗancan da ya kashe ku laifuffukan na ɓangaren su da shi yana nan amma na ɓangaren Allah fa Allah ya ce amma ɓangaren laifin da ke tsakanin shi da Allah yanzu babu amma waɗanda ya kashe ranar kiyama inda mumini ciki haka zai shaƙo shi ya kai shi gaban Allah ce Allah tambaye shi mene ya kashe ni wannan kuma daban amma duk laifin mutum ya tuba komin girman laifin Allah zai ya yafe mashi duka kun gano wannan da ke ku amma son zuciya sai ya hana mutum sai ce bari sai gobe ko mutum yana laifi sai ce hatta ya hadini Allahu a yi ta mana Allah ya shirya da mu fa innahu min ta shiqa wannan alaman rashin arzikin lahira ne wani da kuma taɓewa a duniya wa tsamsin basira kuma alama Allah ya kulla basiran mutum ne duka yadda mutum ya kai matuka wajen laifi ko ya eh, marma zai tuba ya bari za ki zo ki ji tuwai yaushe ne in kika tuba laifi kika zo da shi gaban Allah kina tuba to kuma a lokacin sai ki faɗo ta buƙatan ki sai Allah ya haɗa da wannan da wancan din biye biya miki kisa ba na son nemi wannan karatun karatun jibki ba a hankali kin ga daidai da murguda baki da zaki ma musulma ko kirce ko yafice ko harara matsala ne walantana yan gulmar maki dama ana neman manya-manyan dillalan gulma a duniya aka samu mata yaya eh ta ha ku ci alkur'an yanzu maza su ne dillalan a da Allah ba na son irin wannan magana ina ina ina namiji zai gulma da Allah eh hawa da gemu da saje da gashin baki da hana ƙarya a ce kuma yana yana yana gulma ina namiji ina namiji ina shi ina gulma da Allah ku bari eh ai na dauka dillalan gulma a duniya mata ne manya manyan diloli in kana neman gulma ka je dila dila na nan wayan zunufin kuma zama sun shiga a ta ko sun shiga ba yawa sun bi? eh? mata sun fi yawa ne amma maza masu na suna dan taba to to shi ke na yadda da wannan ma a ce yanzu wai maza ne ke gulma to don Allah na? na gulma? su mata ko? a? na Allah ku daina irin wannan magana kawai maza zaura suna gulma to to Allah shi kyauta amma dilalan ƙarya fa dilolin ƙarya manya-manya na ƙasa ba ke da na? na? egumi fa ugudidi fa Allah tafi ga wannan tana faɗin gaskiya don Allah da maza da mata suwa suka fiye wannan aikin ke ranar dama zai yadda da maganin ki wai wai wai yanzu maza ai su aka sayin da kaza inda in kika samu namiji biyu magulmata sai kin samu mata na goma ko ishirin ko arba'in ma ni ban musa cewa maza na yi ba amma gaskiya mata sun fi yawa haka ku zama ɗaya ne mace ta fi saurin yadda da gulma ne shi sa gulma fi yawa cikin ku namiji ko in an gaya mai magana so da dama wani in ya ko yana saurin kin yadda so da zai auna abin in kuma ya bincike ya gano an mai karya ko to an samu matsala mace ce za ka mata karya yau an jima ma ka zo karyan ta ƙara yadda so da shirme amma ban ƙi maza na yi ba domin kamar yadda baiwar Allah nan ta ce yanzu maza har majalisi majalisi na gulman maki gaskiya ne akwai majalisi na gulma akwai wanda shi ba zai iya zauna minti talatin bai ce komi ba akan me ganon wannan kuma hadari ne a rayuwar mutum Allah madaukin sarki ya kyauta amma ni na san dai mata sarakan amanatun lahi kuma cikin amanatun lahi akwai me akwai ƙarere a cikin shi koko Allah shiryar dum to shine sai yake cewa baddala lahu adadu ma fata min sayyi'at idan bawa ya tuba daga laifin da ya to adadin zunubin da ya diba ko to in zunubai goma ne sai Allah ya canza mai binafsi a adadi ha hasanat sai a canza mai adadin yawan wannan zunubin da lada kin cika buhu hamsin na rufuffuka sai kika yi nadama kika tuba sai a ɗibi wannan buhu sittin ɗin aji a zubar sai a ciko miki su da lada buhu hamsin kuma yanzu akwai mai wannan sa irin Allah ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat amma matsalar mu ko shine mu ma kiyarda mu tuban ma ga wani hanzari ba gudu ba idan kina bid'a sai kika yi laifi idan kika tuba daga wannan laifin Allah ba zai karɓi wannan tuban ba har sai kin bar wancan bid'a ba da wannan ne kullum za ku ga cikin karatattukan mu nan muna kokarin mu tona asirin aqidin murji'a jabariya mu'tazila khawarij shi'a da sauran waɗannan asha'ira maturidiyya kullabiya da duk waɗannan batattun saboda idan kina da burbushin aqidan su ko sai kike zunubi kika tuba Allah ba zai yafe maki wannan zunubin ba har sai sanda kika bar wancan bid'ar shine hadisin da annabi ya ce al-mubtadi'u la yatubu abadan kama da yake masu fassara hadisin ba koya suka yi daga wajen malamai ba sai suka rika fassara hadisin ba daidai ba abin da ake nufi dan bid'a Allah ba zai karbi tuban zunubin da yayi mai yau ba har sai ya tuba ya bar me wancan laifin an gani misalin wannan shine misalin mutum ya je kashi bai tsarki ba sai zo yana alola ita alolan nan tana nan to dan bid'a kenan in dai wancan bid'an na nan bai yi tsarkinta ba ko to ko ya tsarki daga ƙarya ko zina ko luwaɗi ko menene Allah ba zai karba ba Ke sa illan waɗannan aƙidin da muke yaƙa muke ta faɗa da su cewa a bari mutane suna ganin kamar a'a ai kawai muna zagin mutane ne muna faɗin kawsasan maganganu marasa daɗi wannan ba daidai ba ne isa duk wani abin da aka ce aƙida ne daga cikin aƙidu na wasu mutane da annabi ya faɗi illansu ko ku rika tuba kuna kokarin barin su saboda ku samu kofar in kun tuba Allah ya karbi tuban ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qala ta'ala Allah ya ce fa ulaika yubaddilillahu sayyi'atihim mahsanat irin waɗannan mutane su ne Allah yake musanya miyagun ayyukansu da kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne ayata 71 cikin sautul furqan warawar tirmidhi wa hassanahu al-albani min hadith anas bin malik qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا سيتي ياجي النبي ناتي وقال الله تعالى وانا حديثي نقودسي الله يتي يا ابن آدم يا كيدان آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك duk sanda ka roƙe ni duk sanda kai fatan wani abu a wajena na zunubin da kai kana neman afuwa Allah ya ce zan gafarta maka alama kana fika wala ubali duk abin da kai na laifi yace ko damuwa inji Allah ba zai dawo ba zai yafi maka ibna adam yace ya dan adam law balagad zunubuka ana as-sama da zunubanka za su tokare sama akwai wanda zai zunubin da zai toka zai samu? Hmm? annabi ya ce ko da zunubin bawa ya kai yawan rairayin duniya ya roƙi Allah gafara Allah zai yafe mashi sun masta gafarta ne sannan ka roƙe ni gafara gafartu laka Allah ce zan gafarta maka wala uba da ce ko da damuwa ban yi ba mu ne za a yi mana laifi bayan mun yafe ko mu rika bi da ni da ƙananan maganganu ba shi Allah baya haka fa'afu ya ce mai wasfahu in kun ya fito ku kau da kai yabna adam ya ce ya ɗan adam innaka a ataitani bi qurabil ardi ɗaya kun ji ku? da mutum zai zo ma Allah da yawan ƙura ko yashi na duniya duk zunuban shi ne sun ta ni la ku bi shai'an. sannan muka haɗa a lahira baka taɓa shirka ba kun ji ka'idan eh yanzu wancan wanda ya zo da majalade ɗari zunubai ne ya je da su akwai shirka a ciki Allah ya fi mai yanzu wancan mai ba da bashi da ruwa akwai shirka babu mai satin likafa ne akwai shirka babu Allah ya fi mai yanzu ina karo wannan ke ta shayar da kare ba shirka take ba ƴar iska ce amma Allah ya gode mata kuma ya gafarta mata matsala ko shirka ma don mutum ya yi laifi ba muna kaskanta ko karanta ko muna ɗaukan zunubi ba wani abu ba ne a'a muna cewa wanda ya laifin ya tuba ya ibadiyar lazina asrafo ala anfusihim la tsina tsomiyar rahmatulla masu laifi ku tuba Inda Allah ya gafaru zanuba jami'a khawari sun ja katanga sun ce inda ya kai laifi magana ya kare kun bata da Allah wuta su kuma a suka ce a duk laifinka ka ci bulus ga waɗannan batattu ne mu suna maka ce ina sai ka tuba in ba ka ba jiki magayi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye la'ataituka bi qurabiha maghfira Allah yace zan zo maka da kaman yawan wannan ƙura ko yashin duniya a matsayin gafaran zunubanka gaba ɗaya za mu yafe maka haza fadlan an farahi tauba mali ce haza wannan fadlan wani baiwa ne an farahi tauba in an hada da kuma farin cikin da Allah mai karban tuba yake yi mai taubata abdihi in kuma bawan ya tuba na farko za a gafarta miki zunubu na biyu kuma Allah zai farin ciki da ke wa audatihi ilaihi da kuma irin yadda kika dawo wajen shi to daga sanda kika yi laifi kika tuba to Allah zai farin ciki da ke san kike tuban nan sai ki daga hannu ki gaya ma Allah laifuffukan ki ki gaya ma Allah bukatun ki kuma zai biya maki so da yana farin ciki da ke a wannan lokacin an gano wannan da kyau ku yana hadisi abi hurairah marfu'an lallahu ashaddu fara'an bi tawbati ahadikum lalle Allah shine mai matukan farin ciki dan gani da tuban ɗayanku min ahadikum sama da ɗayanku yake farin ciki da ɗan uwan shi duk wani farin ciki da kika taɓa samun kanki a ciki bai kai farin cikin da Allah yake idan bawa ya laifi ya ba min ahadikum bi waje idza wajadaha musamman a ce ɗaya daga cikin ku wani abu nashi ya bata kuma sai ya gani a cikin tashi daga nan zaki gida sai mukullin ke fadi hankalin ke tashi kin biyo hanya sai ki gani akwai dadi ko ba dadi ko kudin ki su fadi kuma ki gani akwai dadi ko ba dadi wannan annabi ya bada labarin mutum ne a tsakan daji dabban shi ta bata sai kuma ya ganta ke baki san daji ba wallahi baki san daji ba Ke kina tsakan daji ba gida gaba ba gida baya ga dabbobi masu farauta ga macizai ga 'yan fashi da makami a dajin top a ce motanku ta tsaya sai kuma ɓarayi su sace magisan hmm. dajin hankali ba abokina muna tafiya da shi ran nan yake ba mu labari ce suna tafiya a daji kawai suka ji kamun a cikin cikin motarsu kudan karfe ɗaya da wani abu na dare suka ce mun direba tsayawa za ka yi ce a suna zuwa gari suka tsaya suka duba sai su ga harbi ne daga cikin dajin aka yi da bindiga bullet ya zo ya fasa saman kan direba gani hankalin su ya tashi kuna cikin irin wannan hali kuna kara ga wasu ga motonku an yi fakin ko ba ɗauki komi na ku ba akwai daɗi ko ba daɗi to Allah yana irin wannan farin ciki har ma bawa ya kuskure ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah ka kai ne bawa ni ne ubangiji annabi ya ce akhta yayi kuskuren ne min shiddatil farahi da tsannin farin ciki amma in yi laifin ya tuba Allah zai karɓi tuban kuma ya irin wannan farin ciki da shi innal muznib mukhta fi jambillah wa azmi dhanb yuqasu bi azmi man akhta'ata fi haqqihi mala yake cewa kaga mai laifi mukhti wanda ya aikata kuskure fi jambilla ga abin da yake bangaren Allah ne ba bangaren bayan Allah ba wa azmu zambi yace kun ga duk girman laifi qasu ku rika kiyasta laifin bi azmi man akhfa'ata fi haqqihi da girman wanda shi kuma kuka yi malaifin kun gane yanzu akwai zunubin da yake Allah ne kana wani yanzu misali idan kika dauke ma yaron da aka kasa mai tallan gyada naira hamsin hankalin shi zai tashi ko da tashi ba eh idan kika dauke ma dan gwace naira dubu biyar hankalin shi zai tashi to ki riga kiyasin laifin da girman Allah duk girman laifin da yake gani zunubi fa kaza ne to kuma ke kalli waye Allah shi kuma gano wannan da ke ku shi kuma Allah zai yafi falo kabilallahu Allah tawbatal muznib da Allah zai karɓi tuban mai laifi fa inna mujarratul qabul faqad karamu kadai karban laifin ma girmamawa ne wa balaga wa ko balik karamun balik girmamawa ne da yake matuƙa wa minnatun min Allah ala abdi kuma baiwa ne da Allah ya mabawan shi wa ma balika wa huwa yuqabbalu tawbatal muznib kuga Allah zai karɓi tuban mai laifi bi afwin jadid sai kuma bayan ya karɓa ya zubar sai mai afuwa sabuwa wa farahin shadid da farin ciki mai tsanani wa ya ji alufi makabili zunubi bi taubata ajirin kabira sannan canjin wannan sai Allah ya ba bawa kuma lada mai yawa ya yi laifi kuma ga alheri yaya amma mutum zai ga anya shi ya tuba in kuma ya tuba ya Allah zai gafarta mutum mugun hali ne da mugun nufi da mugun aƙida da ke zuciyanki shi za ke ganin ai laifin da kika yi ya fi ƙarfin Allah ma Allah ba zai iya yafewa ba kuma akwai alamun hawarijanci tare da ki Allah ya tsare mana imanin sai Allah ya kai mu gobe ga lokaci ya kure sai muku bayani yadda za ku yi amfani da wannan suna da wannan farin ciki da Allah yake ciki da kuma yadda za ku haɗa da wani sunan ku haɗa da attawab, sai Allah ya biya muku buƙatunku na duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا ilaha illa أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام assalamu alaikum